Thank you. another بسم الله الرحمن الرحيم ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس

مثل فتح الزاري وذات الكتاب وفي عدد عن المتواجد أبو وتعكيش وعن بعض المبين رواية ما يأمني إقامة كيفية وفي عدد هو المسلم إقامة كيفية وفي عدد لا يعلم يا إلى سوى في الحديث وقال ولا تأخذ أموالكم يشفي لنا فسجود ويسر مكانكم أين أخذ بعض الأموال بعض

kada ku sai kuke nema da awo kuka da duka da bana a wajen amma da karasha ko a a wata da

shirya fara da shirya a shirya da su a ba su wani abu shi da tsara da abin da zai yi za a yi a matsayin baya to ku da nan ku mai mutu a nan ba su to ku bayyana da Allah ya ba ku yana iya shi ma Allah ya ba ku shi Allah ya ba ku yana iya shi ma saboda haka ya tsara da shi da wannan wani ya yi da da saboda zuwan da ke a bakalo da sama sai a yayi kokarin da shi aka zuwa ne mawakwata a bayan shi dole wani amma na ta da ke a bayan ka shi ko ruwa ne ya ya zama a wannan babban sadakar da wani to ya a yi wannan sai ya ba da ba a kan bai da dama da wani shi wanda aka lokacin da malamai ya tambaya to ya za a yi matsalar shi ma yana son gona ne kuma a da gona yana kuma yin kwanu to suna da kuma kuma da suna da a samu a ci ya yi to ya za a kuma to kwanan yana da addini yana da kuma matsalar ba da sai dai matsalar kuma malamai masu addini wurin da aka rawa ta rabuwar nan da aka ba kana da ke guda da yi mutuwa da ke guda da yi na kowa wajen ana sun da yanda ya gwada da yin da shi to irin wannan abubuwa ko ne haka wato kamar nan da kuma mutuwa da dama suna ɗaukar matakai wajen shari'a ba a shi kayan matakai ko ne haka matsalar da su ne da shi da shi da shi

ƙalubalantar shi ya bawa to wannan bai sani an kasa alƙali ya ba shi hukunci na alƙali ya ba da rila ta amma ne ya zai dole na arabta da yau ya sama na ya ko ruwa na ya hukunci alƙali ya da kayan wani hukunci alƙali ya da shi da kawai ana da tsarai wato wato tsari wai kuma ana da wani wanda ya da hanyar da ya yi dubara har ya kai ga an ce ya rabu ba hukunci nan ne a gare shi a gare da Allah ya kare ma sai ke don ma an ce an ce ya kusan da ya ne wala ya kira ta ila bayan a wani na zuwa ga bayan ya ba da yi na ke guda bayan ko bayan mutane sun musulunta ko kuma ya sun da tashi al'ada su ne da kuma ya sun da ya na sama ta zo da al'ada gaba na nema ya zo da al'ada yamma na kudu ya zo da al'ada kudu na arewa zo da al'ada arewa zo da sama duk ba su yi da ake ba na yi da ake da ba na zuwa musulmi wannan ya suna da al'ada su za su zo da kalmomi daban-daban su shi da mafi a yankunan musulmi wanda za su iya rubuta a وربما تعلمنا أنها قد إلى مقام da yawa suna yin shagoya da sai matsayin ya an ba su an sa su gani da wa to ba za yi da jiru na alfahari da su na ya an ba su an sa ba su samun bayan da wata kuma da tsara lokaci ya ana yi fara da bi an da su ga a rana tsarin nan an yi fara idan mai tambaya ya so yi tambaya wani ya sa su an yi kawo su yi tambaya ba su da umarni wani ya sa yi

وهي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من زورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم

حتى ننصر أن أخذ الأب ثم تقول كما تقوم دعوة أن أنزل مجموعة تماما أن تقوم أمور التوالي في مثل النحاية لأن دليل مدى بيننا ولا تكون على حال المعاملة بين مدى الآل تماما أن تكون لأننا دليل الإبداع دليل الإبداع أمر الآخرة وأمور الآخرة أمس إلى مثل الإبداع الإبداع الإبداع ثم الإبداع da kama dai girma guda domin ta shi wata bayan haka tambayoyi wani ta ce wasu kullum ta ce wasu biyan mawaki a yi ta wata tana bayyana lokuta yan mutu da suna bayyana lokuta ne mutane ya nuna فإن أظن بالعوضة من إلى وضع أدراني من حد الناس وقال إلى وضع أدراني ذوق الرأي أيضا ولو استمر على هذه الواحدة فيه وضع يأخذ باية جنبها على هذه الواحدة ذوق الرأي إذا استمرها لن يوصل إلى الله ويكون عملي فتح يصور يوم عملي ويعود haka ne a cikin yana nawo haka ne har a wani bawa da ya fi shi yau da eh, da sahai da tsari da aka mata da a ce ya zo lokaci guda ya shirka a wanda ba a da wannan tsari har ga nan da wasu tsari kun ga tambayar da kun ga yawan sun sauka Allah ya ba su da sun yi tambaya shi ne wata na a cikin tsari da ya ke wani da ke wani tsari da ya ba da da kuma na

التي جاء من الرسول بتصديق ويسعى وان شاء الله مدعون عليه تلك بيعلمها واما سلوك الاختلاف والامام الدنيا توضع في الاستقرار يا يا يا غنى يا غرام عالم وعالم وهو من فؤول وغير والعلم لان الانسان كيد وهو كيد لا جرم ان يكون سوى الامام وذاك الوالد الا ابدا في وغيره وجمع شيئين ba a da ya ba ne da fa'ida kullama jira a ƙur'ani duk da tambaya ta zo da ƙur'ani cikin ƙur'ani ko ji ba an da kuɗi an ka ba da an ka ciyar da ba kira ba da ba ce ba kuɗi ba ba ina wuya jin da ana hariya sun ya jira a kai da mai wa ko sa'ari kuma tambaya ta ba amma dai ya jira Ba ma ba bai bayan abinda ko a saba da aka aka ce ba kuɗi وهو المستقام للسفر أن ولا أفعال حيث سئلته نعم في ماذا فعل في انظر على فائدة الخبراء وتوزع على فائدهما فائدة الخبراء وزع على فائدهما سلام الفرق بين الوقت وبين المدة والزمان قم يا وقت مدة زمان suna a wane to amma kowane yana da أن المدة المتلقة كانت المدة وسع المتلقة وسع أن أبدا متحول وامتداد حركة الوجه دون الوقت الفرد من مدة هذا الوقت إلى مسعى وقت المسكين معنا والزمان مدة أولى في الوقت زمني ومثل من الروايات زمني ومدة في الوقت وضع حرارة إلى المعاني والعالي والمسعى an fasa da zuwa ga abin da ya wuce da abin da ake da abin da zai wuce amma walau ya aka ko wakati to a zamanin da kuma ya amince a wakati to ana yin zamanin da aka fasa da ibada al-mawdu'u da amr wannan an fara da wannan in sai wakati ko kamar da abin nan ta kasance ana da ta kasance an yi mata wakati تقدم هو يا جماعة أن هذه الأمة على ملة إبراهيم الذي وضع أمنا في الصلاة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر ببناء البيت والنبي شيء إبراهيم وأن أنظر فيه إلى ذلك الدعوة وهو يسأل به لذلك إن الله مع الأوامر ولا يكون من المعصية الثانية والركع يسجد إلى المعصية والرسول صلى الله عليه وسلم wa min tasiri kuma sun tsallake masallaci akwai ilayen da bayan sosai da tsarin al'amaliyya wanda aka na aiki a kusan da tsari na aiki wajen da ajiya a kusan da aiki na ajiya duk wani bidiya da aka tsara suna ajiya a kusan da shi duk wani aiki na bidiya da aka tsara a kusan da shi yana cikin tsari masallaci da rage masallaci ana shafa wata التي لا تتعرض تدرك من البدع تأثير كل عين بعد سابق الداعية في بالحج والنعي بالحج والأمر والأمر منها أن الرسول إذا أراد الحج لم ألا هي يوم الرسول إذا مرتيا يهرم على الحج نعم. يوم القيامة والحج بالحج أو أمر لم لم يكن بينه وبين القرآن شيء فكان يجد صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع الإسلام على شيء كما فإذا ولا يستطيع يجب أن يكون هناك من السماء وتنفيها مع أن يكون بأسفل فكان يجد أن لا يستطيع فكان يجد أن يكون بأسفل sai ya raba kai wannan ya abin da ya shafi ya fara da kana min alin wani idan mutum ya rama yana cikin mutanen birni a ya da ya aika na ya aika da ne aiki a cikin da ruwa da tsara da gida to nan ba ta tsowa akwai ɗan raba kai da sai kuma da baya inda ka san ka sai ya tsari da ka tsara shi ko da wawa a

أعانت إلا إلا سبحانه وإن كان من أهل وغير ينظر إلى سهولة القول لكان رسالة مثال الجواب في يحكم بالجوانب أعمال الشيخ وفي جوانب ولا يقول ولا يقول من عباد الجيش هو حكم إلى الله وإذا أعلن له هذا إلى ما لم أعلن لا يدخل من قبل من أحد الكتاب البارد فهو ظلم أن لا يقوى أن لا وتعرض أن يقول بينه وبين السماء ثم كتب على عود الثلاث شيء وأيده بالله أنه إلى السرايا لا يتلمس ثم يدعو من إلى السمع تسقي إلى عشق كذلك

ana kuma ana da su fara da ya fata wanda ya fata wa ana kuma ana ya kuma wa ne ne da ba ga kai a da su ko ni da kuma ina da ko da ara da yi ko kai ana ko da kai ne da mamma ko ya ba a kun ci da ko ko wa da ko wa wa to ko ni da da ko wa ni da ko ni da da da da da ko ana ina da ko Dalam kesempatan yang sama, Ruh رسول يعقوب في الدنيا والآخرة والناس من الآخرة وأضل أهل saba da ita ba su ne yake wani a guda gaga musulmi guda gaga sai dai su da wani abu su da musulmi suna sai su ga kawai su kawo su ba tare da ba wannan gari a cikin su ke da kuma da suna da haka nan ya ɗari a cikin su ke ana da ya da irin wannan ya musulmi ba musulmi ba ba su babu sanin babu kawai ba ba na hakuri da raba yi ko na su da ya في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لأن أحب الأمر الأمة المسلمة ومن وأدعو إلى a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ɗaukaka addinin Allah ne. Saboda haka shi ne abin da aka yi ba a yi kuma ko ya ga Allah ne da ta na kusurin da ta zuwa inda da da kwanciyar kayi kuma ko ya yi. Wannan ta fi zuwa a yi da ya fi gani saboda suke da ya ta ba yi da zan kukun kama ya ta ba yi da abin da ta da kuma ya ta saboda ya ta. Saboda haka ya yi, ko

إن الله لا يدعو المؤمنين إلا على بيتهم في الأرض شيئا أو تجاوز ما أنزل الله إلا على المليار وآتاهم فقدت بكتابهم وما آية هل كنت آياتهم إلا وحول وقتلوهم حيث سكبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ai wajen dubu dubu ai wajen dubu sannan wa amara zuwa min kai su amara dubu irin nan na masa da maka yace musamman ba an zata da koyi to kuma in ba su bai ba kuma ba su ba koyi da zai wanda sun ke mu koyi ba ai maka wanda sun ke shi da maka kuma ko shi da maka wa kare ko irin da zai amara shi kan ko a wani duk kun kai an duk da wato shirka ta yi a fitila ta yi wasu na su da da ya ta a wasu da wata wasu kayan girma to shirkan nan da suka yi haramun ne kayan girma suka yi haramun ne ya yi na haramun saboda haka a an sun yanzu kuma ku yanzu ya haramun da wasu na sashen da na asali yana kasar da wasu kayan sanin shirkan nan duka ya ɗauke haramun ya haramun أول إقرار الدروس إن الحرام يعني إقرار الحرام الذي استعمل الأمر ورد فيها وأنيات ولا تؤكد وقل يأتيك إلا مسجد العالم وكما صلاة على الذين أعمى فقل يأتيك إلى الأعمى أتى يؤكد بالمسجد إلى يأتيك إلى الأعمى وإن تعجبه بالمسجد إلى يأتيك إلى الأعمى فقتلوه فيكما ويأتيك تلوك أن الله تعالى سبحانه وتعالى وفي قراءة بلال بلال بلال وإن قالوا ونوكي بلال بلال بلال في الأحوال الثلاثة إذا أيقنوا بدعوتهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم وإن قالوا لكم إلى أصحاب كذلك تدعو إلى حيوان حتى تنتهي يا حسن وتمنى إلى an ba ce kuma ba ya ce ko ko da su da da za a tsari ne na wannan da kuma kan ne shi da ne ba ya yi abu saboda haka ni ya ya ce yadda za ka yi kawai shi ya ne ya ce ka idan ya tafi ya tabbaci ya lalata ka kuma a gidan kuma ka lalata ka kuma amma in ya barci ka ba ka da ne ba ba a gidan da ta ce ina فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وإن النار الذي أعلى بكرامة فإنه يقوم بالدنيا طبعا يوم يا رب in dai kuma ba da ba Allah ya kama ba shi Allah da san da bai ya wani kuma ya ko bi kai mai na fasuwa ya fasuwa saboda ka da su duba to ka bai ya abudin ya bayan wai na la da ko ya Allah da gaba da mai amana da ya Allah ya da ko shi ma ba ma da Allah ya kama ta amin ya Allah da kuma kana da وقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله

وبيان المسلمين خير الله ومن على يجمع الإسلام في شهور العالمين أول المسلمين وقيادة يجب المسلمين في هذا الوقت حتى لا تكون الخير الله شكرا تكون المرأة العالمة إلى أن الله ويكون الدين لله الدين لله بالله وعلى كيف لا يولد الله وتوامر 欢迎小伙伴，就是大家放假还有休假，本来想什么你放出去一下，你休息的从初二到过年过年，这个这个刚刚，还有点工作呢，本来就是说，然后提前提前啊，提前两个月，提前啊，啊，今年在后面提前啊，多快一点，现在这个就是讲的，就是讲的，很辛苦。

الشعر الحرام بالشعر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين اللَّهِ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ kuma in nan ku da wani wata ya zo yi ne da yi har da kuma wannan rashin ne da za mu yi da rayuwa girman wannan yi ya ci ya haru da yi na babba da shi a in ne ya haru na ka yi ku ka yi na haru wani wani ku ka har yi mana ne ku ka ba su da kuma wani haru ne ne da wani wani ya ba a wannan na وهو ما يجب الإسلام وعلي الأموال التي الأشياء في العالم وهو ما يسلم وقال في ثلاثة يتصل بمثل في العالم إلى عمل الفاتح من أدلاء رسول الأسلام في ذلك تتصل بمثل الأموال المتأكد أمام وقيل الأمر عنهما ومن يجعل عليكم من المسلمين عليه في كتاب العالم yin kusafin da ya yi kusawa awon yara kun yi kusafin da ya yi kusawa wanda za a da goma ya rubuta idan ya gaba koyan ba ku da wata ya yi to ba ku zuwa da kuma ku kusafin da ma'adara da ya yi sun yi yawan mutawarar su a rikin na rama wata ya an kuma da ta da shi na kuma da ya yi dan tare da abin da aka yi mukabala wannan da ya ma abin da ya ta sanci na yi kai ku san kai iri da kama ku shirya ku kai ma kare da sanci don kare amma ba ana nuna ta sanci na hakika wa shi yana kai rama a rama a tsoron da ya rama ma su ne ya yi a sanci ya rama ma shi ma shi ya ba saboda da wani kusa sanci ma wata kuma tsoron Allah sai a yi kuka da wata hawa wata ce ya da da an a kan kuɗi da auna lalle da rawa da kuma da na bayan a a tsarin وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

a mutane yawa da sun kada kuma da da dukiyar suka tsaye dukiyar su tare da saboda ana sun karbi a tsayan kudi kuma su nan na lafiya sun yi da dukiyar to rage ne shi da haka na wani babu masu wakon sai a ce sama masu dukiyar amma ina akwai masu rufan ba su sai saboda da rashin magani da ta yi a mai yawa da ta rashin kwashe da halatta sai ta kuka da har yanzu sun ta ra'ayi suka yi da ta wani da ke samu an ce da

إن الله يغفر المؤمن الذي أتى إلى الرسول أي إن الله يغفر أما إلى الرسول وإذا أعطاهم وعده دخل في الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى ثم أتمنى بيان أحكام كما أما أمرتي ووجهه تعالى من يوم بيان الرسول أبيه أعياه

an ya abu da hali da da da jami'a bainawa saboda dalilin da ya hada akwai dalilin da ya hada da hali duniya da aiki da an da ma da rasu a wani makamira a kan da ke mazauni samun dukiya da samun rayuwa da samun kari shi a abin da ya hali da ya fi da wani mutum na ba wani samun da wani ba da rayuwa za su iya aiki a ko in da suna a yi amma ba da su a yi ba da dama a cikin kai kuwa da ya gabatar da da da ya ci a alamu kamar da kamar wanda ya ya a alaihi wasallam annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yawa da ma da ku sallallahu alaihi ba ba kai ba yi na قال ثم أما وإنه يزيد على ما يدعو الله عليه أما المؤمن أما من الرسول ولا على نبي الله ورسوله من شيئا فوقع النبي موضوع تعالى فقير لنا تقريبا Now, what to do that I have learned that I have learned. Now, what to do that I have learned that I have learned. وأنا بيرد أنه يقول لك هكذا أعمل ثم قال لنا عليه على الآراء والمعاني كما تنسير في القول في إيش أقول فيها للأعظم من القلب والقلب

abin da bayanan da wannan abin da ya yi zuwa wanda aka wani da yi abin da sun zuwa da yi da sanar da wani da ya da ma da su ya yi wato sanar da mahimmanci sanar da yi ba yi zuwa abin da ya wa ba ko an da ya wuce da hajjar da ya yi da hajjar da an yi da ya yi da hajjar da ya yi amma kan hajjar shi yi da ya yi da ya yi kullum da da ya yi da ya فأنا تكون على الأعراف النبي saboda a kowane da ya ke yi mahu da Al-Qur'ani. Ana mahu da da za su da mutum, ana gudu, wato su manara kan yi sa ruwa na aya da wata zuwa a malayu. Ke da wuna rabu ma faɗa wa da ma'amun ma da sana yi su wani. Wani da rabu rabu ma wa zai rabu da wani da an yi da wani da ya ma'amun. الحمد لله رب العالمين وعمله حقا يطيع الله تعالى وليس تعالى ويأتينا وتعالى وسنا يوالا ونعوذ بك الله ونعوذ بك الله وهو مع الشاهدين وعلى الشاهدين ومن ثم نعرضنا عليه على أوقات الملائكة من بعد البعث وعلمنا ومن كان مغلوبا كنت ولا يعمل بما نسي أبدا على العمل father is um, in the family of Krishna, and he is a family, the God of the Tana yi yin ko ba da ba da ba a kama mana, a ruwan da kano, a kama da ba da. Kowane kuri ya ce da ke ya rage wa su. Ya rage wa su, yawan kuri da ba su, da yawan kuri da kama da kama da su ya kama da yawa, da ta da su kira da wuta, kuri da su ta da yadda, da rana da sauran da sauran. saboda abin da yake ko ba a yi haka kai ne a wannan wannan wannan haka wato wannan abin da Ka yi ne kai ne da yawa kuma rukun ma a yi kai ne ya ne da a wannan a wasu sun ke baka ya ne da gaskiya ne ya ne da ba a kan da ya ne da

ya gane kuɗi har wannan masu da kuɗi suna kuɗi suna bayan da yawa ai da wannan suna duk wanda kuka ci iya kama ko kuɗi ba ku ya sai kuɗi ko kuma yana da wata jana ta masu da kuma ya da sun ya kuɗi ba a samu shi ya kuɗi ba su ba ba saboda haka kowane lokaci kama wani ne kuma magana da kake fara yan yawa kan yi babu wannan mata ne cikin karfi wanda da ba su da bai ba labari ba da a cikin faru da ka إن الرأي الشيطان يلقي الصور ومن أثر الرأي الأئمة كما جاء الله الحقيقي بعد ذنب من رأي بعد فضل قول في كلام إن هو أمر الذي كما يقول أولي سامع مدخل سامع من ذلك أما الله سبحانه وتعالى أي ملامة أي ملامة أنت ملامة an ce gaba ne nan wannan zai ce ke da fata wanda aka yi gaba da wannan akwai wani ƙurani da ya karanta akwai wani hadisi da ya karanta kuma ma duk ba wannan ma wannan da ke tsara ko karanta wani ma duk da ya Allah ma ta yi da ke cikin wannan labarin mamin da ta yi ko ma ta yi da ta yi amma duk da wannan labarin mamin da ta wanda ko su ba san sai da ruwa Allah ya yi ne da ya yi da zama mun da jihadi la a ko ya ba a umma ba ta jihadi ba ta da kowa da ba ta ba ta na ba ala an amma da ba akan cewa ya umma da yin da ba ta wa amma al-hajj farqul min ba. amma al-hajj rukun min al-hajj وقال وأتموا نعم. الحج والعمرة لله فإن وزرتم فما استيسر من العبد ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ العبد محله فمن كان كان منكم مريضا او بأذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من العدل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة مزارزات تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن عدو حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب Allah ya taimake mu da gafarta mana Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoro ne da ibada da salatu kuma ya yi mu ya sha nan nan kwana da za a na kuma yi wa su masalaki sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه Wa'alaikumsalam.